ها آه، آه. ما يفضل ما يفعل بالأضاهي ممنوع يد ذاعي دنيوين لأتهنا أنجما لسه تباع علي كذا لي كذا في أنفاتي لي كذا لي كذا ثم أكد إتبع كايا قال المصنف وفسخت لي دي تاباتي wata suddika bil'iwabi sai a yi sadaka da madadi silfawa ke in ka riga ka kauce silfauti hmm? ne nan babu bambanci yi in ya tawalla gairun bila izinin in dai wani bai ba wani ne ya jibinci abun ba izini ba in wani jibinci abun ba izini wannan mutum ba zai ba wa farashin fi ma la yalzamuhu aka bayar da ita inda bai zama lalle ba hmm. Fi ba ga sama amfani shi a bayan har zai sabta su duka yi to za a biya za a fake ko ba za a fake ba shi ne za a fake illam tawalla gairun bila izini in kai wani ba ya jikinta ne ba da izini ba in da izini ne ka ga mai shirya amma in ba da izini ba abu na kansa ya kira wa kansa biya wa farki kima la yalzamu ya je ya sarrafa ta cikin abun da ba lazimin ka ba ne ba هذا بيان لحقوق الأباهي التي لا تصح وماذا على أصحابها سنجة بتعين ميلين منين أكم ما في ليا أن يفعلوا بها إيه، وكذا فصل ذلك المؤلف على النهو الآتي من نعم، الآية قصة العقود المذكورة حجر دعك التي نص على حرمتها من إيدو ومن إيه وهي البيع سيدة سيروة والإجارة وبيان أيتي ليليا sai kaga idana ya maka aiki ya maka aiki ya maka aiki ba sai ka ce wani malla ya kaba shi to kaga yanzu ai nawa kaga yanzu an kaje sai wani abinci da wata ka saya dubu goma ba zai maka wani abincin ba yanzu an ga wannan da biya shi da na malla ka Kada koma ta a bashi ba ina na gode eh to an kai ka bashi na ka da ya buga ta mugunta kai ne saboda son banza ka je ka ɗauke shi kan kawo kan kawo abinci ka bashi, kan kawo fatan ya ka bashi. an ba ka sani ba ka ya da koma gefe ya ce ke to biya da kuɗi na wannan sadaka ka bani saboda ka ina kuɗi na shi ne za ka ba mu kuɗi ka ɗauki sadaka ka bani a madadin kuɗi na layyan na sadaka ne na hajji fata kuma ta kan shi nan hmm. kasuwa zan kai shi in sayar kan in babbake shi in ci kaga wannan fatan sai ya wata da mana hmm. eh, mana ma shi ce ba da aka karatun ba duk an yi sarfa wanda suke fata su a'a ni abin da ke so nan mun karanta nan littafi to nan littafin muke karanta don mu daukan can maganganu da malamai suka a dare rediyo ba mu san su ba ba mu san inda suka ɗebo kuwa kayan kwallon su ba amma wannan mu san inda muka ɗebo abu ba mu san an hmm? yanzu ma da wayo shigo da wayo shigo ya shigo zai shigo ni na san da kallon shi an yi isa zo ina jin ba samun lokacin nazari ne kullum in kai nazari in je kana zama a gaban mu ba kai nazari ba ko ba za ta yi ma da daɗi ba tun da kana tambaya za ka ga an yi tafasar alaƙan abin da muke so littafin duk da aka kasa ba a kan littafin da tambayoyin da ka ɗigi ta cikin idan ana shirin za a fita sai an faɗi to a ƙarƙashin wannan za a alaƙa alaƙan ƙarshe da ƙasa alaƙanta shi da kaza to kai kuma za ka ce to ni ma za a alaƙanta kaza tabbar mai karatu ne ka zai iya wa kai ma in ka je majalisar ka sai ka alaƙanta tun da kake so ka alaƙanta naka an kuma kaga akwai wani abu wanda aka faɗi sai da za ka yi amfani to sai ka alaƙanta kamar muna karnuna wane ya ce kaza za ka kaza za ka amma ba ka ba to kada ka faɗi abin da malam Ibrahim dole ne ka tsaya a nashi shi isa muka matsa da littafi ana gama littafi ina zari gobe tambayan ka tafi ta wannan in ma za ka fita to ka tabbatar da gasar domin ka yi tambaya a nuna ma an a baya idan na yi wa wasu sai zai zama kamar da na yi ina na min kamar da ta koma ka karatu ya karanto je an a tambayar tambaya za ka yi ga wannan dan ba ka haka ba irin wannan ne ba san da zan ba ka abin da na karanta nake son ba ka ko ka ruɗe ne lokaci na fita to mafi yawancin lokuta na dawo shi ne fa'idan karatu ka yi nazarin ka. to duk abin da in ka tafa alaƙanta wani za ka ce to ni na ga kanka na rufa ina zan kai shi tambaya ka ba shi da sukan ce ba cikin mawuzo ne ba ko kuma ka ga yayi kamar baka ji abun da so sai ka tambaya nasta ala hurmatiha wa man'iha wa hiya al-bay'u sai saidawa wal ijara ala ma masha alayhi al-musannif a ce ka biya kuɗi ka biya albashi kuma ya aikin muni ne ka biya aikin muni da layya shi ne saboda kan sai dunan kai hasara an yawa a alhaji abdulsalam aiki wannan zai iya baka da iya ya nuna maka ga nama ga shinkafa a jami'a da wani mai ka duba wannan shinkafa karanci ka ajiye dubu biyar ka ce a a alayya ne ka ci abun ka gaba ka ce baka bani ruwan hannu don ka ci sofi oh, samu ruwan fage ka sha ya to oh, ba ni kudi nan kafin da dazu ne ma kana iya cin kuɗin lafiya amma yanzu lafiya ta ta dawo garafin ba ta ba ni kudi nan ko kuma jefa ka wannan rami hmm. Ita ma gore ne, ba gaskiya ya

mota tu ɗume dijo moría o se cae que vos que me va a ahora nai mi di mi di no de haka me alama مشى عليه المصنف a بشرط أن يطلع صاحب الأضحية يعني والبذل ديكو بشر لشرع أن يطلع صاحب الأضحية ما لين يغني عليها أفضل فوات المبيع ثم كازين كوبتشيوان أبن لأكا والمبدل لأنها من البيع البيوع من أن لأجل أجل من البيوع الفاسدة وعن سعيد بن جبير وأنا سألت من عمر رضي الله عنه فريدة ابن عاصبها وعلى الصائب daga cikin dabbobi farilla ce na masu raƙuma zakka kenan eh, na masu raƙuma a shi fahimtar da ta alasa'i wa a kirhan ɗaure su a asariya raƙuma yana da raƙuma ta kai raƙumi ka za ya cire ya ƙirga ya kirga ya ware wayan da zai zai ɗaure su to kaga mai karɓan zakka ya iya sa'in ana iya ina iya sayan sa hannun su in ba su kuɗi kamar yadda wasu su cire shanu su ba da kuɗi ya yi haka ke a hana in ka ga wannan sa'i ba fa'i ne ba fili sa'i ya sa'i kana ibn umar la barakallahu fi Allah ta isa albarka a wannan la tashtar la tashtar tuhurata malika la tashtar kai kada ka sayi tsarkake dukiyanka ka yi tsarki ruwan ka saye shi naziru duba ba shi ne zakka ka wanke dukiyarka ka girgije ka tace ta ka tararwar naziru sai wajen wa abdulsalam ko galawai ba ha hmm? na to da kanar kakka sai tsarkin dukiyarsa shi zakka tsarki ne ka duba faɗan da ake aka zakka ni ba ka ni ba za ka ba ka yi ba wanda an saba kana ni kuma ba na gashi ba ka ni ba za ka ba yi ba ba su ba da tsarki ne tsarkin bayan na wanke kuma ka ce bai yi ba ta yi ta gama now.